وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da yan uwa masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haduwa a cikin shirin mu na a faro daga tushe inda a wannan halka muke karatun ko a wannan zaman na ranar litinin ko talata muke karatun littafin akhdari mun daɗe ba mun yi ba mun yi wajen wata bakwai ba mun karatu ba tun daɗewa kafin azumi har aka yi azumi aka gama wannan shirin allah ya sa mai albarka mutane da yawa suna magana a kan shi rabona da in yi wani shiri ko in kanta da wani tafi da mutane ke magana tun rayuwa mai daɗi da muka yi in samu wanda ake ta magana a kan kamar a faru daga kishe musamman a halari ba mutane da yawa suna magana cewa sun ji daɗi sun fa'idantu abin da ya kasance na daidai cikin wannan shirin daga Allah ne na kuskure daga gare ne daga shedan ne abin da ya kasance na shirin ya muwafaka ya amfanar da jama'a abu ne wanda muke so kuma muwafakar daga Allah ce muna roƙo Allah ta wata Allah ya ƙara wannan shirin albarka Allah ya sa saboda shi muke yi Allah ya sa ya amfani jama'a fiye da waɗanda suka ce ya amfani su kuma fiye da waɗanda yake amfani a yanzu shine fa'idar intanet abu yana nan ko da yaushe za a iya dibawa za a iya amfani da shi wannan littafi na ahalari mun shiri har goma sha biyu cikin wannan shirin goma sha biyu mun karanta abinda mai ahalar ya fara da shi na awwalu ma yajibu alal mukallafi mun karanta wa'annan muka gama wanda shi ne kamar mukaddimar littafin abubuwa na halaye da ɗabi'u da abin da yake wajaba ga musulmi ga abin da baya wajaba ga musulmi da sauransu sannan mun yi magana game da tsarki mun yi magana game da najasa yadda ake gudanar da ita mai magana game da farillan alwallah sunnonin alwallah mustahabban alwallah mai magana game da taimama a farillanta da sunnoninta da musabbanta mai magana game da abin da ke kare alwallah da abin da mai alwallah ke doka da wanda baya doka da hukuncin taimama game da alwallah mun yi magana game da haila mun yi magana game da nifasi mun yi magana game da lokutan sallah da sharuɗan sallah mun yi magana game da farillan sallah da sunnonin sallah da musabban sallah mun zo mun yi babi da ke magana falalar sallah da girman sallah wannan shirin shiri na goma sha uku shi kuma wannan shirin zai yi magana ne game da halin mai sallah lissalatul mafruza ce sab'atu ahwal watan wannan zaman namu na yau abinda zamu karanta fasalin da zamu karanta a wannan littafin na ahlari a shirin mu na goma sha uku na afaro daga tushe na ahlari fa'idar faɗin shiri na kaza in ka samu wani shiri kasancewa an yi shiri kaza ba da kai ba don haka in kan neme su ina tsammanin duk suna youtube ko duk dukkanin suna youtube da shiri na farko har zuwa na sha biyu wannan na sha uku shi ma zai sauka a youtube sannan dukkanin suna a facebook in page inda ake ake yin su kuma dukkanin suna a whatsapp group da ake tura su dukkanin suna a telegram a telegram da ake da ake tura su zaka wannan shine shiri na uku yau shirin yau wannan shirin wannan zaman karatun da zamu yi fasalin da zamu karanta cikin ahalari zai magana game da halin mai sallah game da tsayi ko zama ko kwanci wace sallah tana da matukan muhimmanci tana da matukan wajarci kan muni da dole shi an yi ta a kowane hali ko a yi ta a tsaye ko kuma wanda bai iya yin tsaye a yi ta a zaune ko a yi ta a kwance ko a yi ta a dama ko a yi ta a hagu shi za mu karantawa wacar kasancewa banda lafiya ban iya tsayi da kai sallah ban da lafiya ko zama ban iya yi bai hana a yi sallah ban da lafiya inda nake kwance ko motsa ban iya yi in koma gefen dama ko gogen hagu dole a yi sallah a can bayan mun faɗo cewa ban iya alwala dole a yi sallah ban iya taimama dole a yi sallah sallah ita kai haka cikin ibada azumi da kayi tafiya daga sokoto zuwa gusau in ka ga dama ka sha ruwa faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra fa min ayyamin ukhar wanda bai da lafiya yana iya aji azumi wanda ya tafiya na iya aji azumi ko tafiya ka kai ko baka da lafiya ko baka samu ruwan alwalla ba ko baka samu ruwan wankan janaba ba ko baka samu samu ruwan wankan haila ba ko baka samu ruwan wankan nifashi ba injini ya dauke kin samu tsarki ko baka samu kasar taimama ba sallah dole dole shi an yi ba a bai lokacin ta ya wuce ba a yi ba wajen babu ruwan alwallah don babu kasar taimama don ban iya yin tsaye a sallah don ban iya yin zaune ma rashin lafiya ta ta kai ko zama ma ban iya yi a don ban iya juyawa inda nake gefen hagu nake kwanci ba na iya juyawa gefen dama duk baya hana kai sallah dole shi kai sallah wannan fasalin namu yau katunmu ne yau zai muna gani hali nawa ke ga mai sallah mai ala ya ce faslun fasali lissalatil mafrubati sallar farilla ya tabbata ga sallar farilla sab'atu ahwalin halaye guda bakwai haka yanzu halaye guda bakwai tsakanin zama da tsayi da zama da gincira da dogara akan wani abu da kwanci hali guda bakwai ne dole kai sallah cikin hali na ɗaya in ya gagara hali na biyu hali na uku hali na hudu hali na biyar hali na shidda hali na bakwai za mu je su ya ce murattabatin wanda ke wannan su halin guda bakwai haka suke jere da juna wannan dole wannan ake yi in ba iya yi sannan dole wannan in ba iya yi sannan dole wannan in ba iya yi sannan dole wannan sannan kuma an ba iya yi sai uku na ƙarshe wanda yake akwai zaɓi tu'adda alaiha wanda ake sallafa farilla a kansu arba'atun minha halal wujube hudu cikin bakwai in nan dole dole ne sai an bi su sai in ba a iya na ɗaya sana'a na biyu in kana iya na ɗai ka yi na biyu babu ka da sallah in kana iya na biyu ka yi na uku baka iya sallah baka da sallah in kana iya na uku baka iya na ɗai baka iya na biyu amma kana iya na uku ka yi na hudu baka yi na uku ba baka da sallah shine arba'atun minha alal wujubi hudu akan wajabci ne wa salasatun alal istihbabi sauran uku kuma akan mustahabi ne wata akwai hali na ɗaya hali na biyu hali na uku hali na hudu dole sai an bi su jere da juna in ba iya wannan sana'a yi wannan a sallah sannan akwai uku na karshe wanda mustahabi ne yanka fara yin wannan kafin wannan shi malami ala ya ce fallati alal wujubi halin da akan wajabci awwalu hal qiyamu bi ghairi istinadin na farko su shine tsayi ba tare da dogaro ba zaka in kana iya sallah kai tsaye ba sai ka yi dogara ga wani abu ba to wajibi ne ka yi sallah akan haka in ka dogara ga wani abu ka yi sallah baka da sallah mutum ne lafiyar shi lau zai iya tashi ya yi sallah da tsaye zai iya tashi ya yi sallah da tsaye ya kabbata da ake sallah an ce da tsaye da ake sallah ai karatun fatiha da sura shakin da tsaye sana ai ruku'i a tashi a ce sami Allahu liman hamidahu tsaye dai sana a duka ya sujuda da sauransu da zaman da ake tsaye da ake nufi lokacin kabbarar harama da lokacin karatun fatiha da sura idan kana iya yi tsaye ba sai ka sa sanda ka riƙa ba in kana iya yi tsaye ba sai ka jingina da gina ba to dole tsaye za ka yi in dai kana iya yi ko da baka da lafiya ne amma kana iya sallah da tsaye to da tsaye kake sallah sun ya mu bistinadin sannan tsayuwa da dogaro idan baka iya tsayuwa babu dogaro sai ka tsayu ka dogaro ga wani abu ko sanda ko gina ko bishiya ko wani abu ko wani ginshiki a masallaci ko wani gini saboda yanzu baka da lafiya ko ka tsufa ka tsufa tsayi ne maka wahala sai ka sa sanda ka riƙa idan kana iya tsayi idan kana iya tsayi babu sanda kai tsayi da sanda babu sallarka wata za ka iya tsayi lafiya lau kai ka har ka gama sai kasance sai kawai ka samu sanda kawai don kana da kasala sai ka riƙe sanda kan dogara ko ka samu wani ginshiki a masallaci wani amud wani fila na masallaci sai ka jingina ka yi sallah babu sallar ka ko kuma ka samu wani gini gina ta masallaci gefe sai ka jingina don shi wata an mace sahu <laughs> wanda ke sahu karshe karshen sahu karshen sahun farko karshe sahu na biyu ko ko karshe daga gefe raya idan idan daga gefe idan aka mace shi ga gina ya kasance an jaye gina gina za ta faɗi bai da sallah ya aka mace ka ga gina ya zanta ka da ka kwanta a gina haka saboda wasu suna zuwa babu space space ɗan kaɗan sai ce shi ya shiga ya mace sai a mace sai ya kasance shi ya laƙe ga gina haka in gina masallacin ta faɗi kai ma za ka faɗi baka da sallah saboda me saboda kawai ya kajin gina ga gina masallaci don haka mun ce sallah farilla tana da halaye guda bakwai jere da juna su ne muke kawa na farko tsayuwa babu madogara in za ka iya tsayuwa in za ka iya tsayuwa baka jingina ga komai ba to dole haka za ka yi sallah na biyu kuma sai ka yi jingina ga wani abu in ba ka iyawa summal julusu bigayar istinadin sannan ah, zama ba tare da jingina ba ba tare ka dogara da wani abu ba ka yi sallah a tsaye ba ka dogara da wani abu ba in kana iyawa in ba ka iyawa ka dogara da wani abu in ka za ka iya rike sanda in za ka iya rike sanda kai yi sallah shi ka yi zaman ka da ganganto ba ka da sallah in za ka iya jingina akan dutse akan gini ko akan fila ta masallaci ginshikin masallaci ko akan wani abu za ka iya jingina da shi ka yi sallah sai ka yi sallah baka jingina da shi ba ka yi zamne kawai in ka yi jingina da shi za ka iya da tsaye sai kai ka zauna baka da sallah maljulu julusu bistinadin sannan da zama tare da jinginu ko dogaro ga wani abu in na iya sallah da zaune ka yi abinka ba ka iya da zaune masu ka jingina ga wani abu saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko wani uzuri to sai ka dogara ga wani abu ka yi sallah summal julusu bi gairi sannan zama ba tare da abin dogaro ba wannan su ne hudu jere da juna sannan zama bigiyar istinadi sun maljulusu bi istinadin sannan zama da abin dogaro shine na hudu maka sallah da tsaya ke sallah da tsaya ke sallah dalilin wa'ina abubuwan shine annabi sassan ya ce ma imran bin hussein salli alal ardi in istata'ta kai sallah akan kasa in kana kai salli qa'iman in istata'ta wa illa faqa'idan fa illa fa ala jambin ga wani riwaya ce wa illa fa'auni ima'an annabi yace yace kai sallah da tsayi in kana iyawa da tsaye ya kunshi kai kai tsaye ko wani abu kan rike do ana ce bai da tsaye bai da ibn qudama a cikin almuguni shi ma yayin magana ibn qudama hanbali ne shi ma a cikin almuguni yi irin wannan magana mai tsawo kamar imam an-nawawi cikin sharh sahih muslim shi ma shafi'i ne shi ma yi magana irin haka kamar shaykh muhammad bin usaimin da yake ba wata mazhaba ya kayyade ba kuma dai duk malamai sun tafi akan cewa in kai in kana iya tsayuwa cikin sallah to za ka yi tsayi in ba ka iya tsayuwa cikin sallah za ka riƙa wani abu ka dogara ga wani abu ka yi sallah in ba ka iyawa to sai ka zauna in ba ka iyawa sai ka zauna ka jingina da wani abu wannan guda hudu wajibi ne duk wanda kake iya na sama kai mai bi mai to baka da sallah kana iya sallah tsaye baka jingina ga komai ba kawai saboda son rai sai ka rike ce kai sallah da shi ko ka jingina ga filan masallaci ga ginshikin masallaci ga amud na masallaci ko ka jingina ga ginin masallaci ko ka jingina ga wata bishiya ko ka jingina ga wani gabangon ɗakinka ko wani ya riƙe kana sallah da tsaye in kai babu sallarka ka yi tsaye tun da kana iyawa amma in ba ka iya yin tsaye to ya halatta ka riƙe sanda ka jingina ga bishiya ka jingina ga filan masallaci in ba ka iya ku ka wani abu ba ka tashi an yadda ka yi da zaune in baka yi sallah da zaune haka shi ka rike wani abu sai ya kasance ka kishingi ga wani abu ka jingina ga wani abu ka dogara ga wani abu wannan yana halatta sai ya ce fattartibu baina hadhihi al-arba'ati alal al-wujubi jerantawa tsakanin waɗannan guda hudu wajibi ne sai in baka iya na farko sannan kai na biyu sai in baka iya na biyu sannan kai na uku idza qadara ala halatin minha idan kana iya yin wani hali cikin su wa salla bi halatin yayi salla ko kuma ka iya yi salla da wani hali dunaha wanda bai kashe shi ba salatu salatuhu salla sai ta baci kana iya yi tsaye sai yi tsaye da ginshiki kana iya yi tsaye ka jingina ga wani abu sai kai zaune kana iya zaune sai kai zaune ka jingina ga wani abu to in kabban na dai kai na biyu bayan kana iya na dai babu sallah in ka na biyu kai na uku haka dai shi yake wasalasatin ladhi alal istihbabi uku inda aka yi akan mustahabbi uku inda ake yi akan mustahabbi su kuma hiya an yi yusalli al'ajizu ala hadhihi salasatil madhkura wanda ya kasa yin wa'annan da aka ambato ala hadhihi al'arba'atil madhkura wanda ya kasa wa'annan ala janbihi al'ayman sai akan gefe ne na dama thumma alal aisar sannan ana hagu thumma ala zahrihi sannan a bayanai haka mutumin da baya yin sallah tsaye baya yin sallah tsaye in ya rika wani abu baya yin sallah da zaune baya yin sallah da zaune ya rika wani abu sai ya yi a gefen dama ya kwanta gefen dama idan baya iya yi kwanta gefen dama ya kwanta gefen hagu kila gefen dama yana mai ciwo idan baya kwanta gefen hagu dama da hagu na ciwo suke sai ya yi a rayarar yana kallon sama haka ake yin aka ake yi ala zahari fa in khalafa fi thalathati idan ya saba ga waɗannan uku na karshe lam tabdul salatuhu sallata bata bace ba wato idan yana iya yin gefen dama sai bigangar kawai sai sallata gefen hagu to yayi makaruhi amma sallata bata bace ba yana da sallah idan yana iya gefen hagu kawai sai ce shi sama zai kallo yin sallah zai akan bai ne to babu matsala akwai akwai sallata amma dai yayi makaruhi sai ya ce ah, lam Salatu salatuhu sallace bata ɓace ba za ka yanzu zan maimaita waɗannan yanzu muna da halaye guda bakwai na farko ka yi sallah da tsaye ba ka iyawa yi sallah da tsaye ka riƙa wani abu ne na biyu ba ka iyawa yi sallah da zaune ka iyawa yi sallah da zaune ka riƙa wani abu ka jingina ga wani abu ba ka iya hudu sun ƙari kenan nan dole ne sai in ba ka iya wannan kake wannan na biyar shine kai sallah da kwanci to tunda baka yi karki wani abu gefen dama na shidda baka iya gefen dama kai gefen hagu na bakwai baka iya gefen hagu shi kana kallon sama hudu na farko dole sai in baka iya wannan kake wannan uku na karshe kana iya yin kowanne kana iya yin gefen dama kana iya gefen hagu kana iya gefen hagu kana iya kana kallon sama amma dai su mai da suke jere shine in baka yi akan haka ba to kayi makaruhi sai ce wal istinadul ladhi taqulu bihi salatu irin jinginon da sallah ke faci akan shi ala a wastinadu ladhi taqulu bihi salatul qadiru ala salatul qadiri ala tarkihi jinginawa wadda sallar wanda yake iya barin shi take bata sallah huwa allazi yasqutu bi suqutihi wanda yake fadi abin ya fadi wa in kana la yaskudu bi suqudihi idan ba zai fadi ba idan abin da yake jingino da shi ya fadi fa huwa makruhun jinginon makruhi ne yanzu in kana sallah sai ka jingina ga wani abu kawai an jaye abin nan sai ka tsugo shi ka tsayin ka sallar ka bata bace ba wannan dai makruhi kai tunda kana iya yi tsaye ka tsaya ka jingina ga wani abu amma in in an jaye abin zaka fadi don shi dazunci masu sallah gehen masallaci wanda in gina ta fadi masallaci kuma zaka fadi ba ka da sallah don haka yanzu akwai bambanci da wanda ya dogaro ka bambanci biyu wanda yana iya sallah da tsaye da dogara da komai ba sai dogara ga wani abu sai ci bai ajiba a gani ya an jaye wannan abin yana faduwa eh da an jaye shi ma ya fadi watan karfi ne ya ba suwa ya dogara gare shi hutawa yake a kan shi bai da sallah sallah shi ta baci an jaye abin sai dai ya girgiza amma ba zai fadi ba to akwai sallar shi amma dai yayi yayi makaruhi wa in kana la yashkudu bi suqutihi fa huwa makruhun in baya faduwa da faduwa wannan abin da ya jingina gare shi ko ya dogara gare shi to to wannan jinginan makaruhi ce wannan duk a sallar farilla ake magana sai ce wa amma nafilatu amma sallar nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam an yusalliha jalisan yana halatta ga wanda yake iya yin ta da tsaye yayin ta da zaune ita sallar nafila kawai sallar nafila yau kiyamun layl za ka yi iya yin tsaye shiga ce kasala ne ka ji kawai tsaye nan ban iya yi kuma ga na saba kiyamul layl bari a bita da zaune kawai Wani yana halatta sai dai kana da rabin ladan wanda ya yi tsaye kamar yadda hadisi ya inganta kuma ga yanan malam zai faɗi ce wa tufa ya fa yajuzu lil an yi qiyam an yusalliha jalisan amma sallar nafila yana halatta ga wanda ke iya yin ta da tsaye ya yi ta zaune walahu nisfu ajril qa'im yana da rabin ladan wanda ya yake da tsaye ka wanda yana iya sallah lafiya lauta nafila ce Allahu akbar ya kabbata ya abice da tsaye sai da zaune inda ta farilla ce babu sallah ku tuno inda ta farilla ce babu sallah mun ce in kana yi da tsaye kan ma yi tsaye da jingino da wani abu ko da dogaro da wani abu baka da sallah amma ta nafila kawai kana yi da tsaye ka ce kawai bai ka tabbata abin ka da nafila kana da ragin ladar wanda ya yi. da tsirkai da zaune kai kana da rabin ladan wanda ya yi da tsaye tana da rabin ladan wanda ya yi da tsaye amma akwai shallarka waya juzu an da kula ha jalisan waya kuma ba da zalika kuma yana halatta kana cikin sallar dare ko sallar nafila ko cirke ko da rana kana cikin yinta da zaune ka kabbata ko ka yi zaune sai ka tashi da tsaye sai ka isuwa wa an yi da kula ha ka'iman ko ya shige ta yana da tsaye wa yajlisa ya zamna ba da zalika bayan haka don haka yana halatta sallar nafila kamar yanzu cikin ramadana da ake sallar tarawih ko sallar tahajjud mai wahala sai ka ga kambata kai kai zaman ka kawai kai zaman ka kai zaman ka sai ka ga liman yayi kusa kai ruku'i sai ka tashi sai sai ai ruku'i da kai ko kuma ka kambata ka bi liman da tsaye liman ya dade yana tsaye kana da ciwon kafafu wasu na da ciwon kafafu wasu mata musamman mace ce tana so ta yi bi liman tana ciwon kafafu ko wani mai jiki masha Allah tabarakallah kafafu ne ba su ya ɗaukar ta shi kuma liman ɗan tere kamar masu jafar ɗan bai da ƙiba sai ka bi sallah sai ka bi shi sallah sai ya yi tajaye tajaye tajaye tajaye shi bai da dauyi ga kai za ka wahala sai ka zauna ka kawai ba gare ka sosai amma a sallar nafila banda sallar fahila sai ka zauna kawai ka faro da tsaye ka zauna ka isuwa yanzu wannan wannan annabi sassa ya kasance na wannan annabi sassa ya kasance na fara sallar sallah da zaune ya sallah da zaune da shi ya kasance sauran aya arba'in ko talatin ya yi ruku'i sai ta hitse sai ya karanta su sai ya ruku'i ya tsaye in ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd ya koma yi sujuda Allahu akbar ya dokako ya koma yi sujuda ta biyu ya dokako sai ya zama ne bai tashi sai ya zama ne ya ci gaba da karatun sallah sai yayi sai ya kai sauran aya ya yi ruku'i sai ya tashi tsaye sai ya karanta su kamar da hadisi na Aisha ya tabbata sannan sai ya yi ruku'i sannan ya ci gaba da sallati daga shi wanda na nafila ita yana halatta ga wanda ke iya yi tsaye ya yi zaune yana halatta ka shiga ka fara sallah da tsaye ka kasa ka zauna ka shiga ka fara sallah da zaune ka tashi ka ci gaba da yi tsaye yana halatta sai mala yace sai hali daya illa an yadkhulaha bi niyyatil qiyami sai in ya shiga salat da niyyar tsayuwa in zan yi bazan zauna ba fi ha cikin ta fayamtani ujulusuhu da zalika sai kasance ba za ya iya zama ba kenan ba sai kasance zaman ya hannu sai kasance zama ya kasance ya hannu gare shi watan ba zai zauna ba amma yana da wahala ka shiga sallah ka ce na in ya tsayi ɗaya eh zan yi ciki cikin zuciya da ma ake niyya ka yi niyyar tsayi ɗaya eh za ka yi ciki kamar irin wannan ne wasu ke cewa wanda ya yi alwallar sallan jana'iza ba zai farilla ba eh, idan ita ɗaya yi niyya kawai wannan alwallan na yi niyya zan yi sallar jana'iza ɗaya ba zai yi farilla ba waje tsaye wannan niyya kawai an tashi sallar jana'iza kayi alwalla kawai zaka in ka gama sallar jana'iza da ita zaka yi zuwa ka sallar farilla da niyyar sallah ka yi kawai ta ɗauke maka hadasi zaka zaka iya yin yin sallah da ita sallar nafila ko sallar farilla amma in cikin zuciya ka lokacin da kai alwala ka kudurta wannan alwallar sallar nafila ai zan yi da ita ba zan sallar farilla ba waje irin wannan niyya haka dai zaka shiga sallah ka san kafafunka na ciwo ka san kana da babban jiki ka san mu kai ka kai niyyar na shiga cikin zuciyar kudurci na shiga wannan sallar domin dai yi sallah da tsayi a wannan wahalsuwa wannan wahalsuwa ta yi yawa kar yi wannan niyya a nan wannan babin ya tsaya kila yana bukatar in koma fassara shi domin a faru daga tushe muke yi muna fa'i kaɗan kaɗan faslun malami ana ya ce wannan fasali ya zo ya bayani lissalatil mafuwati sab'atu ahwalin sallar farilla tana da hali guda bakwai murattabatin wanda suke jere suke da juna tu'adda alaiha wanda ake yin sallah a kansu ko tsayuwa ko tsayuwa da jingino ko zauna ko zama da jingino ko ko kwanci gefen dama ko gefen hagu ko kallon sama arba'atun min halal wujubi hudu na farko wajibi ne haka ake yin shi wa thalathatun alal istihbab uku kuma mustahabbi ne wacce hudu na farko dole ne shi ba iya wannan ake wannan fallati alal wujubi wa'inda ake yi akan wajabci awwalu hal qiyam na farkon su tsayuwa bige istinadin ba tare da jingino ba ko dogaro da wani abu mutum ya tsayi kawai ya fara sallah sun malkiya mu biskinadin sannan tsayuwa da dogaro yanzu ka dogaro ga wani abu ko ka jingina ga wani abu sun maljulusu bigayar sinadin sannan zama ba tare da dogaro ba na uku kenan in ba ka iyawa sun maljulusu biskinadin sannan zama da dogaro da wani abu ya ce fattartibu bai na hadiyar arba'ati wa tsakanin wa'annan guda hudu alal wujubi wajibi ne wa idza qadara ala halatin minha idan yana iya ɗaya daga cikin su wa sallah bi halatin dunaha yayi sallah da wanda bai kai hakan ba matsalar salatu sallah ce ta baci wannan hudun kenan tsayo tsayo tsayuwa babu dogaro tsayuwa da dogaro zama babu dogaro zama da dogaro wasalasatin lari alal istihbabi uku inda mustahabbi ne su a jeranta su hiya an yi salli al'ajizu ala hadhihi salasatil mazkurati ala jambihil ayman ala hadhihi al-arba'ati al-mazkurati ya kamata shine wanda zai iya sallah akan wayannan guda hudu da muka ambato yayi sallah ala jambihil aymani yayi akan gefe ne na dama thumma ala al-aysari sannan gefe na hagu thumma ala zahri sannan yayi akan bayanai fa in khalafa fi salasati in ya saba cikin wayannan uku lam tabdul salatuhu sallah ce bata ɓace ba idan yana iya gefen dama ya gefen hagu ko yana iya gefen hagu yayi a kwance sallah ce bata ɓace ba wal istinadu alladhi tatlu bihi salat dogaro ko jingino wanda sallah take tsaci da shi salatul qadiri alal ala wanda sallan wanda ke iya bari ne take baci huwa alladhi yasqutu bi suqutihi wanda mutum ke faduwa yan jaye abin da ya jingina akan shi in ka jingina gabo an jaye shi faduwa ga kai kuma kana iya tsayuwan to sallar ka ta baci don ka jingina gare shi wa in kana la kudi bi sukuri idan mutum baya faduwa da faduwa wannan abin da ya jingina gare shi fa huwa makruhun wannan makruhi ne kawai ba wajibi bane amma wannan a sallar farilla ce kamar yadda ya ce li salatil da sallar farilla nafila fa ita nafila babu wannan doka ce yace wa amma nafilatu fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam an yusalliha jalisan ita nafila yana halatta ga wanda yake iya yin tsaye yayi ta da zaune mutum na iya sallah da tsaye yana halatta yayi ta da zaune amma ya sani walahu nisfu ajiril da ranin lada wanda ya tsaye kaka mutum biyu suka yarka a biyar suka yarka a shida wannan da tsaye wannan da zaune kuma na zaunen yana iya yin tsaye ka sha ce ko nawa lada wanda ya tsaye samu kai zaka samu rabin lada ne wa yajuzu an ha jalisan ita sallar nafila yana halatta mutum ya shige ta da zaune wa ya kuma ba da zalika bayan haka kuma sai ya tashi au an yi da kula haka iman ko ya shige ta da tsaye wa idrisa ba da zalika ya zauna bayan haka illa an yi da kula ha bi niyyatar tsayami sai in ya shige ta da niyyar tsayuwa niyyatar tsayami fiye da niyyar tsayuwa cikinta a yamtani ujulu hu ba da zalika wannan lokacin to yana hannuwa mutum ya zauna wani irin in mutum aka ce yana iya sallah da zama ya zai zauna wani irin zama zai yi mun san zaman da ake cikin sallah ba irin shi zai yi ba aka ce zaka iya sallah baka yi sallah da tsaye kai da dogaro baka yi da dogaro kai da zaune wani irin zama zaka yi ba irin zaman da ake cikin sallah musamman zaman da ake cikin sallah a zamna akan kawahu ba shi ba ta matela ake yi tarabbo ta matela ya ke ta matela irin irin zaman da ake an je wurin sarakuna wanda ba a yi a ba a yi shi shi bayan shi wurin zaman da ba a yi an je wurin sarakuna ta matela shine aka yi wannan zaman tarabbu da bisa jira kila ba zai fito ba kiliyali irin wannan zama aka shi ne tsayuwa in ka zo wajen in ka zo wajen da ake tsayuwa sai ka yi irin wannan zama haka irin wannan zama ake kyamar tela irin ka har ƙafafun ka haka ba irin zaman da ake cikin sallah ba lokacin tsayuwa ka kana nan haka barta Allahu akbar ka fara karatu ana haka in ka zo rukuyi sai ka yi haka ka yi imani Allahu akbar sami Allahu liman hamida in ka je sujuda Allahu akbar da za ka taso daga sujuda sai ka warware wannan zaman sai ka yi zaman da ake yi irin na sallah don haka da tsaye da ka tabbata irin wannan zaman za ka yi in ka zo rukuri irin wannan zaman za ka yi Shani allahu liman hamida irin wannan zaman za ka yi ta je sujuda da wannan zaman za ka fara zuwa in ka taso da sujuda ta farko sai ka canza wannan zaman yanzu an shiga cikin zama a sallah wannan shi ne irin zaman da ake yi daga mun karanta wannan babu yana da fa'ida da wanda zai zo ya tambaye ka ko ka je mara lafiya bai iya sallah da tsaye bai iya sallah da zaune kamar yadda ina tsammanin cikin abin da ya yasa Allah ya samu wannan karatun na ahlari albarka yana adireshin abubuwan da mutane ke bukata abubuwan sallah ne na yau da gobe wanda ake bukata ya rariya matatar sallah mun sha ƙasa hausa da za ka samu kusan kowa ya san ahalari mutane da yawa sun san ahalari saboda amfani ne yake da yawa duk karatunmu na yau ya nuna muna bambanci tsakanin farilla da nafila game da tsayuwa ya gaya muna a sallar farilla hali bakwai akwai game da tsayuwa wani duk bai san haka ba wani ya da sallar farilla Allahu akbar ya zake masallaci ayi in bai da lafiya bai ya tashi tsaye sallah sai ce wallahi bai sallah ba kwana na uku yau ban da lafiya ko tsayuwa ban iya gidan shi ban yi sallah ba ba haka nan kaga wanda ya ji mu yau yayi yau ya san cewa ai sallah ma hali bakwai ne in ka iya tsaye to ka tashi ka rike wani abu mana la ko rike wani abu ne ban iya tashi to kai da zaune wala ko zama ba ka ganni nan kwanci wala ko zama ban iya yi to ka rike wani abu ka zauna ko na rike wani abu ba zan iya zaman ba to kai gefen ka na dama ai gefen na dama duk ciwo yake bana iya kwantawa kai gefen ka na hagu ai gefen na hagu ciwo yake bana iya zana to kace hakan kana kwanci kana kallon sama kai kai sallah haka nan shine hali na bakwai sai ka ce ai duk wannan abubuwan da na gida ma kai wannan ko kai wannan duk rubuce ka cikin littafi ana sallah haka in ba iya yi sana'a haka sana'a haka sannan sana'a haka kaga ka ka samu lada kuma ka nuna ilimi yayi yayi aikin shi sallar nafila ce zan yi ba ce to sallar nafila kana da zabi kai da tsaye in baka yin sallar nafila da tsaye kai da zaune in baka yi da zaune da kwanta sallar nafila ce yana yi da tsaye amma ni kwa gajiya nake suka ci kai da zaune babu matsala amma dai zaka samu rabin lada wanda ya da tsaye ah to ni fa ina yi da tsaye da zaune ka haɗe gaba da ana haɗewa raka ɗaya ka yi da rabi tsaye rabi zaune ana yi na ka faɗi cikin halari aka faɗi kuma an wuce halari cikin hadisi aka faɗi annabi sallallahu yakan yi haka yayi sallah da zaune bayan ya tsufa wacan yin sallah da zaune na kasance akwai uzuri wani tsufa ne wani rashin lafiya ne wani rashin lafiya wani sashin wani gabai ne cikin jiki ne da suke ba shi wahala tsayi wani girman jiki ne ya kasance girman mai girman jiki na so ya kiyamun lele ya daɗe ba zai iya ba saboda tsayuwa nauyi yana akan kafafu ne ba zai iya ba to ta ciki gare ta da sauransu da haka duk ana sallah haka sai ka ga mutum ka ce haka na sallah to wani wani irin zama zan yi zan zama kamar ina ta tahiya ne sai ka ce a mun gwada irin zama da ake in a tsaye ne za ka yi tarabbo shi ake yi ayi muna iya sai babi guda ko minti nawa muka yi musanya babin nan guda ko mu akwai tambayoyi ba ka yi ba wani tambayoyi ba to bankin da ya muka faɗa na to bai mu babi na gaba yace faslun yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawati yanzu wannan fasali shi kuma zai muna magana yadda ake ranka sallah yace yana wajaba a ranka abinda ya kuce abinda a cikin zimma abinda ake biyan mutun na salloli wala ya hillu tafwidu fi zalika baya halatta ai sake game da ranka sallah idan ana da ka salloli to dole ne shi ka ranka kun baya halatta kai sake kuma salla kulla yawmin khamsata ayyamin wanda kullun yayi sallar kwana biyar falaisa bi mufridin wannan ba mai sake bane ana da ka sallar wata guda sai yau da ka tashi ranka sun yi yawa baka yi sallar wata guda sai kai sallar har ta kwana biyar to za a ci kai kan baka yi sake bar sallah aka tashi sallar asuba kai bayan ka gama asuba kai asuba biyar azhar kai azhar biyar la'asar kai la'asar biyar magariba kai magariba biyar isha'i kai isha'i biyar kuka samu lokaci ka tsaya kai azhar biyar la'asar biyar magariba biyar isha'i biyar ka gaji babu matsala kai baka cikin mai saki zaka baya halatta sallolin da ake biyar ka na wata ɗaya wata biyu ana biyar ka sallah a ce zaka ranka su kuma kai sake baya halatta to kullum wata biyu ne zan iya yin na wata biyu ba kullum kana na kwana biyar to ba ka yi sake ba ya ce wa ya ha ala hui ma fatattu mutum yana ranka sallah gugunar ta kubce mai in ka na ha habari ya hadariyatan in sallar gida ce ya ranka ta a matsayin sallar gida wa in ka ha safariyatan ya safariyatan idan sallar ta tafiya ce kasaru ce kenan ya ranka ta a matsayin ta kasaru sawa'un kana hina alqada'i fi hadarin aw fi safarin lokacin da yake rankawa duk ɗaya ne yana zaman gida ne ko yana tafiya ne mutum yana zaman gida yana yana zaman dan sokoto ne yana zaman sokoto sai ya ce sai tun annabi ya ce sallah ta wata ɗaya to ya tashi zai yi ta ta wata ɗaya a sokoto yana sokoto ake biya ce sallah zai ranka ta ta wata ɗaya zai ranka ta zai ranka ta zai ranka ta a matsayin sallar gida wata ne kai sallar gida samuna zaman gida raka'a hudu azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu isha'i ba zai mata kasar ba gobe na gida sai tuna cewa jiya ana rankuna jiya na mance gaba ɗaya jiya ban yi sallah ba ana biya ta sallolin jiya ana biya ta in tashi rankawa azhar hudu la'asar hudu isha'i hudu haka ne ya mutum ya tafi Lagos daga Sokoto ya tafi Lagos daga Sokoto ya je Kano daga Sokoto ya je Abuja sai kasance jiya gaba ɗaya bai sallah ba yana abuja yau ya dawo sokoto zai ranka to zai ranka akan kasar ne zai ranka ta akan raka a biyu biyu yana zanne gida zai kasar eh saboda sallar da ake biya ta kasar ruci sallar da ake biya ta kasar ruci wanda ya ranta ma dala in ka tashi biya ne zaka biya da dala in naira ce zaka biya shi da naira kaga an zoje don haka inda kana da carry over zaka yi carry over yadda ake yadda ake so kana 400 level amma kana da carry over 300 level in ka canza ka yi 302 ne ba za a mashi ta 402 batun da kana 400 level ya da kabbata can 302 haka za ka yi ta 302 carry over ce shi ga cost registration form ɗinka 402 404 406 408 302 shi ne haɗa ka da 302 shi wala carry over ce ta last year yi take 302 haka za ka rubuta ta kwanzana 400 level amma 302 haka sallah idan kana Lagos kana Abuja kana Kano kana Gusau sallah ya kamata ka yi tarka a biyu shi ka zo Sokoto nan kake dan Sokoto zauna zaka ranka ta zaka ranka ta a matsayin ka a biyu haka in ka yi tafiya daga Sokoto kana Gusau kana Lagos kana waye sai ka tuna cewa jiya baka yi sallah ba kana Sokoto in ka tashi ranka su a Lagos ko a Gusau ko a Kano zaka ranka ta a hudu da ta yi kasar kake yanzu musulunci ya ma sauki a tafiya kake kana sallah a haka ne amma dole shi ka ranka wadda ka ana biyar ka ike da cikin haka za ka ranka ta ana akwai wani abu mai muhimmanci wanda ke samun mutane da nake sanye bayani mutum ne ya tashi da airport din sokoto zai sauka abuja ko da ya tashi da airport din sokoto karfe 1 da rabi daidai jirgi ya tashi karfe 1 da rabi jirgi ya tashi lokacin sallah azhar yayi amma bai samu yayi ba sai ya sauka abuja karfe biyu da rabi ya zai sallah ta kasar zai yi ko kuma sallah a zahar ka hudu zai yi ko da tawaje bagare yana sokoto yana iya fadin sokoto dan sokoto ne raka a hudu tawaje bagare zai azhar ko da ya bada ita lokacin da ya kai lokacin zai bata biyu da rabi lokacin azhar bai fita ba karfe biyu da rabi amma kasar yake zai bada ita a kasar ne ana in dai cikin lokaci ne ana kula da lokacin ada'i ne lokacin bayarwa ne mutum ya taso daga abuja zuwa sokoto dan sokoto ne ko da yake airport karfe 1 tayi karfe 1 yake airport din abuja in yace sallar azan karfe 1 a abuja zai ta kasar ne raka a biyu sai kawai ya shiga jirgi ya taso sai iso sokoto ko da iso sokoto karfe 2 sai da iso gida ya ce kai ban yi azhar ba she biyu da kwata ya dauko ya sauye ya shigo gida biyu da kwata in zai sallar azhar ya zai yi ta zai ta raka a hudu ta waje wajen ka kana kasar amma ba ka yi ta ba lokaci bai fita ba amma da ta waje ka karfe daya kana abuja sai baka yi ta ba sai ka shigo mota ko jirgi ko wani abu ba kawo sokoto ba sai karfe hudu da rabi lokacin ta ya fita karfe hudu da kwata lokacin ta ya fita to za ka ranka ta ne za ka ranka ta a matsayin sallar tafiya wannan point bai cikin ahalari amma yana cikin yawan damun mutane sai ga mutum tashi daga abuja zuwa lagos daga lagos zuwa kano daga abuja zuwa kano ko da ya tashi iya din da ya tashi lokacin sallar azhar yayi ko lokacin sallar la'asar yayi ko da ya kai inda zai je lokacin ma yana nan har yanzu lokacin bai fito ba sai ya ce to ni kasar zan yi shiga ajiyo Allah ta malan kasar zan yi ko ba kasar zan yi ba kasar ba kasar lokacin inda zaka bada ita zaka dibi lokacin ta bai fita ba eh, ka iso Kano eh kai ɗan Kano ne dama tafiya ta kai ka Abuja eh to ka yi sallar karka hudu ne a matafi niki ni iso Kano ni na Abuja ne amma matsayi niki da fito ni iso Kano so amma ko inda Abuja zan yin ta karfe 1 zan yin ta karka a hudu yanzu ko da na zo na karfe 2 a Kano lokacin sallar azhar bai fita ba sai mu ce duk da haka za ka yi ta kasar rubu ana kula da lokaci da inda da inda yi ta sai an jima zan kara wata fa'ida mai muhimmanci wadda ke ke da alaka da masu tafiya yanzu wannan alaka wannan abin da faɗi baya cikin halari amma yana da alaka da masu tafiya ai ah, tarkibu bainal hadirataini jerantawa tsakanin salloli guda biyu wayanda lokacin su ne wa baina yasiril fawaiti ma al-hadiri da yan kaɗan nau abin da ya wuce tare da wadda lokacin ta yake wajibun ma'azzikiri dole ne idan an tuna yanzu mutum ne ƙarfe hudu da rabi ga sallar azhar ga sallar la'asar sai mu ce sai yayi azhar sannan ne la'asar su ne hadira ta yi hudu da rabi duk lokacin su ne sallar azhar da sallar la'asar hudu da rabi zaka yi sallar azhar da sallar la'asar duk ban yi ba wace zaka fara yi sai mu ce zaka fara yin azhar sannan kai la'asar ma'al yasiri min alfawaiti yan kadan mene yan kadan ga yanan zai faɗi yace yace wal yasiru arba'u salawatin fa adna ɗan kaɗan na sallah shine salloli guda hudu ko abin da bai kai haka ba ka tashi za ka kabbarta sallah asuba an yi kiran asuba ne za ka kabbarta zuwa sai ka cino ba ka yi azahar ba ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba ba ka yi isha'i ba haka sallah hudu to sai ka yi azahar sannan ka dawo ka yi la'asar sannan ka dawo ka yi magariba sannan ka dawo ka yi isha'i sannan ka yi asuba ta yanzu tun da hudu ne shine ɗan kaɗan ka kabbata sallah za ka yi azahar sai ka tuna a kai fa baka yi isha'i ba jiya baka yi la'asar ba jiya baka yi magariba ba jiya baka yi isha'i ba jiya baka yi asuba ba yau hudu a lokacin azahar ya yi shi mai ya ce sai ka yi la'asar din jiya ka yi azahar din jiya ka yi la'asar din jiya ka yi magariba jiya ka yi isha'in jiya ka yi asuban yau da safe sannan ka kabbarta sallar ka ta ta ta yanzu ya ce wa man kana alaihi arba'u usalawacin duk wanda ake biya sallah hudu wa aqallu ko abinda bai kai ba sallaha qabla ha hadirati sai ya sallace su hudu din ko abinda bai kai ba sallah uku aka biyar ka kai magariba da isha ice ake biyar ka abinda bai kai hudu bane to sai kai sannan kai wanda lokacin ta yake mala ya ce walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta ya fita wannan akwai sabani inda maliki haka ne ko lokacin ta ya inda kauli mafi inganci in lokacin ta zai fita zaka fara yin ta in lokacinta zai fita za ka fara yin ta amma in lokacinta ba zai fita ba to zaka yi waɗancan waya juzul qada'u fi kulle wakacin yana halatta a rankun sallah kowane lokaci wala ya tanaffalu man alaihil ƙaba'u wanda ake biya sallah wanda wajen ranko yake a shi baya nafila Idan ake biya sallah a raka abi zan yi nafila ka asuban da ake biyan ka abi ce mana a hudu da ce zan ba ana raka a zahar ba so ya za ka yi ka yi waye masu cin bashi suna cin bashin mutane su sai data su ta facebook kana ganin shi na ta posting kuma kana da ya ce kuɗi za haushi irin shi ne ka ce mai ahalar ya ce haramun ne wallahi akwai shi na ta ganin su ya zo wajen ka ya yi maka kuka karanta mai kuɗi da zai iya baka kaga ya sai data yana ta zage yan siyasa guda <laughs> shi siyasa guda yake yi suna nan suna nan ko kunya ba su ji babu mai ahalar ya ce ba a haka dole sai ka biya saboda sayan data ba wajibi bane na fila ne yanzu misali inda ana biyar ka bashi zaka sai abinci ka ci kaga sayan abinci fa'ila ne amma sayan data kana facebook kai data kai whatsapp ko ka sa credit ka kira ni dan me ka kira na da waya na kudi kuɗi baka biya ni kuɗi ba dan ka sa credit ka zo ka rage bashi mana da kai nake ba matsala ba ne wallahi na san kira biya ta ta facebook da kai nake da tsakani da Allah su kuna nan da yawa wallahi da nake biya bashi duk da ku nake kawai ku zo ku rage bashi da ake biyan ku sannan ku sai data Hmm. ba ni ni faɗi ba karatu ne ya kawo gare ku ai ban taɓa yi muku magana ba ko ban taɓa cewa kun ce magana ba shi da ba amma dai tsakanin da Allah na san da shi kuma ban manta ba Allah ya ba ku ikon biya na mala yace waya juzul qada'u fi kulli waqtin yana halatta a ko-ko kowane lokaci wala ya yatanaffalu man alaihi alqada'u wanda ke da ku akai ne baya yin nafila wala yusallibuha baya sallabuha wala kiyamun ramadan ya kiyamun ramadan <laughs> ramadan a ganka lokacin wasu lati kai tahajjud ai kun kun haka hajji tun karhe ɗaya sai karhe uku a ce kai fa ana biyar ka da su ba kai ba ana biyar ka ba ana biyar ka isha jiya ba kai ba to ina kai waje wani kiyamun ramadan shi da zuwa ka karar ka wanda ake biyar ka mana sannan ka je ka je ka je abin nan yace wala juzu lahu illa shafa'u wal watr babu abin da ke halatta yi sai shafa'i da wutri wal fajr da kuma rakayil fajr wal idani da sallar idi kana ya ganin ka sallar idi a ce kai ba kai ne yake biya sallar ku ce mai ahlar ya ce ana idi kana kana da dama kai idi wal khusufu da sallar roƙon da sallar kisbewar wata ko kisbewar rana ya ce khusuf shine kisbewar wata kusuf kisbewar rana ya faɗi ɗaya ba faɗi ɗaya ba ɗaya ya shiga na sallar wasu khusuf da sallar kisbewar wata ko kisbewar rana wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa wa ya juzu liman alaihi alqaba'u an yusallu jama'atan yana halatta liman alaihi alqaba'u wa inda ake biya sallah su yi sallah jama'a dukkanin ku ana biya ku sallah azhar gaba ɗayan ku ku biyar to ɗaya shiga ya ba ku sallah duk ku yi dukkanin ku ana biya ku sallah magariba ku biyar ɗaya shiga ya yi sallah idan ta wata salatuhum ya sallar sai daidai duk azhar ce ake biyar su ko sallah mai a hudu hudu ce ake biyar su ko duk sallah mai a uku ce ko duk mai biyu ce adada ma alaihi min wanda ya manci adadin abin da ake biya ce na bashin sallah mai ahla ke magana ko na kuɗi haka ne duk wanda ya manci ko nawa aka biya ta ya san ana biya ta sallah amma ni wallahi ya manci ko nawa ne sai ce sallah adadan la adadan kama a hushakku ya yi sallah adadin da shakka ba ta tsayawa hudu ne ko biyar ka yi biyar ni na tsara biya ta dubu hamsin ne ko dubu arba'in ka biya dubu hamsin shi kenan ka fita ka biya dubu hamsin ba shi bai da kyawu jihar sallah ana ransa ba shi sallah akwai ba shi ba shi haka jama'a ku ji tsoron Allah mutane na ta ɗaukar ba shi ba su biya wallahi haramun ne ba daidai ba ne yau ka rasa wanda ma yake zuwa da imani ya ce maka kuma haramun ɗin da kuka double double double ne saboda in kana biya ka ba shi in kana biya wani ya zo kai mai ce mai kai mai ya baka bashi baka biya shi ba gobe ko wani ya zo yana ce karya suke karya yake ko an bashi baya biya kaga akwai matsala za ka da Allah a ji tsoron Allah a dinga biyan bashin sallah kuma a biya bashin mai biyan bashi na kuɗi bai maimaita wannan da sauri mala ce fasulun buka ba ma fi zimmati min mina salawati yana wajaba a ranka abinda a cikin zimma abinda ake biyan mutum na salloli wala ya yahillu tafriqu fiha baya halatta a yi sake wajen biyan sallan nan wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin duk wanda ya salla kowane yini ya ranka sallar yadda ake biya tai laysa bi mufridin wannan ba mai sake bane wa yaqbiha ala nahwi ma fatatu mutum yana ranka sallah ga gudu ya takurce mai in kanat habariyatan qadaha habariyatan in sallar gida ce ya ranka ta sallar gida raka hudu hudu ko da yana lokacin tafiya ne in kanat safariyatan in sallar sallar tafiya ce kasar ce a safariyatan ya ranka ta a matsayin sallar kasar ko a raka'a biyu ne kuda zaman gida yake shi mai Allah yace sawa'un kana inal qaba'i fi hadarin aw fi safarin daidai ne lokacin da zai rankawa mazauni gida ne ko matafiyi ne saka lokacin tafiya ma ana rankawa amma in lokacin tafiya zaka ranka sallolin da ake biyar ka lokacin da kake zaman gida zaka ranka su a hudu hudu ne in lokacin zaman gida zaka ranka lokacin da sallolin da aka biyo ka lokacin tafiya zaka ranka su raka a biyu biyu ne ba ya halatta a jinkirin sallah wai a ranka eh, ba abin da ke uzuri ne man nama an salatin auna shiya amma bai halatta sai mace kuma wadda ya sallata waje bagari tana haila lokacin tafiya misali tana abuja ya sokoto ce ta je abuja wani abu sai lokacin sallah ya yi wata samu ta yi sallah wata shigo jirgi a kan sai ta so sokoto ta yi sallah sai haila ta kama ta haka sallah ta waje bagari tana tana can abuja haka in haila ta bayan kwana uku ta gama haila bayan kwana biyar bayan kwana bakwai sai ta ranka ta a matsayin sallar tafiya kasa wuce tana nan sakuttarin ta saboda lokacin ai tana abuja sallar ta kama ta mace ce sai ta haihu kawai lokacin sallah ya bar samu yin sallah ba sai ta haihu tana lokacin tafiya ta dawo gida sai ta ranka ta a matsayin lokacin tafiya ko kuma in tana gida ne ta yi tafiya sai ta ranka ta a matsayin lokacin tana gida shi mala ya ce wata tartibu bainal hadirataini wa bainal yasiril fawaiti ma al hadirati wajibun jerantawa tsakanin salloli biyu da lokacinsu ne ko 'yan kaɗan da wadda an lokacinta wajibi ne sai an yi 'yan kaɗan ne sana a yi wadda an lokacinta sai an yi azhar sannan a yi la'asar a'a a magariba isha'i magariba isha'i asuba ce azhar sai an yi magariba an yi isha'i sannan a yi a asuba sannan a yi azhar ɗin. ma'azzikir tare da ayantuna banda ya manta wal yasiru abin da dan kadan shine arba'u salawatin salloli guda hudu fa adna da abin da bai kai haka ba wa man kana alaihi arba'u salawatin duk wanda ake biya salloli guda hudu fa aqallu ko abin da bai kai ba sallaha ya sallace su qabla al-hadirati kafin wanda lokacin ta yake walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta ya wuce a gaya ne lokacin wadda annan zai wuce to ba a yadda kasance ka guda biya ake biyar ka shi kai yi wagga shi ka yi abinka ka zo haka su za ka sallar asuba sai ka tuna ashe baka yi isha'i ba jiya amma in ka ɗaka isha'i rana za ta fito a za ka fara yin ka in ka gama yan rana ta fito sannan ka yi ranka isha'i sai kasance ranko guda kai na isha'i amma in ba haka ba za ka yi ranko biyu kenan ka ranka isha'i ka ranka asuba wanda ka ta yi farko biyu bai abin nan ba don ka dama ba dole ba ne wai in ba su salloli guda biyar ba sai ka yi ta su a in ka yi asuba yau ka tuna baka isha ba asuban ɗaya za ka maimaitawa man nama an salatin auna siya falisalliya shi ne yafkurha la fara talaha illa zalika adabi ce duk wanda ya manta sallah ko ya bacci a lokacin ta ya ranka ta lokacin da ya tuna ta bata da kafara ce wannan haka magana yin sallah daya sallah biyu da ya ce sai an fara yi haka ne saboda hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin abbas ya ce randa aka yi yakin khandak annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya same shi ya ce ya rasulullah ma kittu an usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu an taghrib ya manzo Allah ni ko ban iya sallar al-asr ba sai da rana ta kusa faduwa sai ya ce wallahi ma sallaituwa har yanzu wallahi ni ba mai sallar ah, sallar al-asr ba sai annabi ya tashi yayi la'asar rana ta fadi amma ya fara yin la'asarsa na ne magariba ya fara yin ne magariba inda malikiya magari ba lokacin ta baya isa sai abin da ake alwala a shirya a yi tsarki a yi ta don haka tun da annabi ya yi ta ko da ya yi magariba inda malikiya ko da ya yi magariba lokacin ta ya fita don shi suke cewa ko da lokacin ta biyu din za ta fita sai an yi ta farko amma dai sallar magariba tsauri mafi inganci lokacin ta shafaƙi ya ɓace har lokacin sallar isha'i ya zo wa yajuzu alqada'u fi kulli waqtin yace yana halatta a ranko kowane lokaci wala yatanaffalu min alaihi alqada'u duk wanda ake biya sallah ke da ranko to baya nafila wala yusalli duha baya sallar duha wala qiyam ramadan baya sallar qiyam ramadan wala yajuzu lahu illa shafa'u wal watr babu abin da ke halatta ga sai dai shafa'i da wuturi wal fajr da sallar al-fajr da waqtar al-fajr wal idani da sallar idi guda biyu idil adha da idil fitr wal khusufu da khusufu shams ko khusufu al-qamar wata ko na gana wal istisqa'u ko sallar roƙon ruwa wa yajuzu liman alayhi alqaba'u yana halatta ga wanda ake biya sallah kun ga sallar roƙon ruwa yanzu ya kamata a sallar roƙon ruwa ana tsananin buƙatar ruwa muna roƙo Allah ya ba mu ruwa masu albarka wa yajuzu liman alayhi alqada'u yana halatta ga wanda ake biya ranko an alayhi alqada'u wanda ake wanda ake biya ranko mutum biyar uku hudu biyu an yi sallu jama'atan su yi sallah jama'a su yi jam'i idan wata salatu in sallar sai daidai da juna kowa sallar da a hudu ake biya ta yana halatta su yi wa man nasiya adada ma alaihi min alqaba'i wanda yammanci adadin komi ake biya ta na sallah salla adadan la yabqa a shakkun sai salla adadin da baya shakkar cewa ya biya shi ya yaka cewa ya biya zaka wannan babin ai ni so mai gaba daya abin da muka karanta yau yau mun karanta cewa sallar farilla tana da halaye guda bakwai in ka zo za ka sallar farilla tsarin tsayi da zama za ka yau wanda bai taɓa sani haka bai san haka yana da ilimi yau mai yawa in ya iske wani mara lafiya ya ce kagawa ne ban da lafiya yau sati yau kwana na uku ko sallah ban iya idan ban iya tsayi sai ka ce a subhanallah ai mai ahalayi ya faɗi cewa sallar farilla tana da hali guda bakwai hali na farko shine kai tsaye in kana iya yi in baka iya yi kai tsaye da dogaro ka gincira ga wani abu na biyu kenan in baka iya yi kai da zaune in baka iya da zaune ka gincira ga wani abu ka dogara ga wani abu ka da zaune sai ka ce mai waɗannan hudu dole sai in baka iya kake iya na biyu dole sai in baka iya tsayuwa take gincira ga wani abu dole sai in baka iya tsayuwa da gincira take zaunawa dole sai in baka iya zama take gincira sai ka ce to wancan waɗannan hudu akwai wasu uku shine in ma baka iya yin zaune ko ka ka jingina ga wani abu to ka yi da kwance a gefen dama in baka iya gefen dama yi gefen hagu in ba ka iya gefen hagu to ka yi da kwance kana kallon sama ya ce waɗannan uku ko kana iya yin ɗaya kana iya yin wanda ba shi ba kawai dai mustahabi ne ka bi su ɗaya bayan ɗaya sai ka ce na amma sallan nafila ita ba haka bane sallan nafila tunda baka lafiya kana son kai nafila kana iya a dukkan da zaune ko kana iya yin tsaye ma in kana shan wahala kana iya dukkan da zaune amma wanda yi da zaune yana iya tsaye yana da rabin ladan wanda yi da tsaye sai ka ce mai kuma sallar tura fa kana iya shiga a fara yi da kai da tsaye ka zauna kana iya shiga ka fara yi da zaune ka tashi ka yi duka ne ya ake zama tuwa ya zan zauna ina tsaye ce ina sallah ina iya zazzaune to lokacin da ke karatun fatiha da sura wani irin zama zan yi irin zaman da nake tsakanin tahiya ko na sallar mewa sai ka ce a kaga irin zaman da kake sai ka yi irin zaman da muka gwadi dazu irin zaman da muka faɗi dazu shine ta matela la tarabbu shikenan babi na biyu abinda muka muka karanta shine yana waje ba a ranka sallolin da ake biyan mutum kun baya halatta mutum ya yi sakaci wanda ake biya salloli da yawa kullum ya yi ta kwana biyar to ba a ce ma wannan mai sakaci ne kuma ka ce in za a ranka sallah ana ranka ta ne gwagwunar ta kubce in ta zaman gida ce ko tafiya aka yi a zaman gida ana ranka ta ne a cikin raka a hudu hudu in ta tafiya ce ko zaman gida ake za a ranka ta a kasaru a raka a biyu biyu jerantawa tsakanin salloli guda biyu wajibi ne ana biyar ta azahar da la'asar hudu da rabi biyar da rabi shida za ka fara yin azahar sannan ka yi la'asar ayi kuma haka in in sallolin da aka biyar ka yan kaɗan ne yan kaɗan kuma su ne raka a hudu da abin da bai kai haka ba shi abin da makaranta yau baya halatta ga wanda ake biya ranko sallah yayi nafila wanda ake biya ta farilla baya nafila baya sallar walha baya kiyamu ramadana amma yana halatta ya shafa'i da wuturi yayi tsirta alfajar yayi ya je idi yana halatta ya sallar kisfiyar wata ko kisfiyar rana sannan yana halatta ya sallar roƙon ruwa ce kuno ake biya sallah mu biyar ne kuna iya haduwa ku hudu ne kuna iya haduwa ku yi sallah in dai adadin sallah raka'o'in yayi daidai da juna wannan shi ne azu akwai abin da ce zan faɗi wata fa'ida ta masu tafiya kaga ɗazu na kuɗi ɗaya ce idan mutum na wanda babu cikin ala ce idan mutum na sokoto azhar ta yi mai ya isa abuja da jirgi daidai lokacin azhar zai yi ta ne a matsayin ƙasar fa'ida ta biyu da zan baku ne idan mutum yana lokacin tafiya a hanya sai ya haɗe misali yana abuja airport sai ƙarfe ɗai yana abuja airport sai sallar da la'asar sai jirgin su ya taso karfe 1 da minti 15 sai iso sakkwato karfe 2 da minti 15 in ya zo ko la'asar ta yi an jima karfe 4 ana kiran la'asar shi ba zai yi ba ya ga la'asar ita yi ya la'asar ita yi tun tsena abuja lokaci bai yi ba shari'a ta ce ka haɗe mutum yana hanyar gusau zuwa sokoto ko da ya kawo tureta karfe 1 da rabi sai tsaya ya sallah sai sallah zahar da la'asar a tureta ko da iso sokoto sai ta zuwa sokoto minti nawa min talatin ko da iso sokoto karfe biyu ta yi sai ce a tashi a yi sallah sai ce a shi sallah karfe biyu ta yi tashi a yi sallah a zahar za mu yi ce a ina a zahar ita a Allah ya yi matafiya da shi sai ka kwanta jima a tashi ka lokacin da asa ya kace ita ma na ya ce kai da karfe biyu ka dawo ka ce na yi a ta na haɗe yana halatta ba sai ka maimaita ba wannan shi ma mutane na yawan kira halan mun yi sallar kasar ga hanya mun haɗe a a da la'asar ga ya ko da za mu je la'asar ba ta yi baya za a yi kawai mafi inganci ta isa ta yi insha Allah na fa'idodin biyu sun yi nan gaba zan ƙara wata fa'ida masu tafiya suna buƙatar fa'idodi da yawa da salloli kana ganin rikici ake yadda ake ta salloli musamman abuja kaduna trail kwama calar da ake ta salla ta yi yawa wallahi allah ya sauwaka allah ya sha mu gane abinda muka faɗi daidai allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai mun haɗu a wani shirgi na gaba a ranar wata ranar da za mu sanar insha Allah subhanahu wa ta'ala mu hamdika kashe la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum